ido nurul islam da ke nan farfajiyar esteem international school wuse zonfo a nan babban birnin tarayya abuja mun ci gaba da karatun wannan littafi na mufsidatul qulub idan yan uwa ba mance ba wannan shine darasi na goma sha ɗaya ko inda ana bibiya ana rubuta alama <clears throat> wannan shine darasi na goma sha ɗaya wanda za mu tashi dama duk magana da muke ai akan son zuciya ne ko magana ce gaba ɗaya akan wato abin da ya shafi son zuciya an rungumi son zuciya cutatuwa da take haifuwa sakamakon son zuciya kafin mu ci gaba wato zan ba mu wani ɗan misali ko zan mana wani dan jawabi akan abin da ya shafi matsalar son zuciya wato nakan yawan yi wannan magana cikin karatu idan za ku tuna waɗanda kuke gani 'yan midiya da irin wannan kayan ɗauke-ɗauke to sun kasu gida-gida akwai waɗanda suke yin wannan aiki don su samu lada 'yan midiya akwai waɗanda suke yi don su haɗa husuma ana ganewa don su haɗa fitina idan da yau zan yi karatu so nawa nake karatu a nan a ɗauko hoton 'yar gidan shek jafar alika wanda ya gani zai ɗauka mai da ita ake ana ganewa wato yaran nan 'yan midiya tunda suna samun kuɗi da wannan midiya sai dai mu ce Allah ya shirye mana da yaran mu. amma abin ya wuce da kake tsammani to kuma ɓangaren 'yan ƙungiya wanda yake wata ƙungiya yakan ƙoƙari shi ma ya ɓata sunan wanda yake wata ƙungiya jama'a muna ganewa sai ya ɗauko idan wani malami ya yi wata magana sai ya ɗauko wani hoton wani sai ya liƙa abinda ke gwada da wannan malamin yake kaga ko ba komi wannan son zuciya ne kuma haɗin husuma ne me zai sa ba za ka bar karatun malamin a yadda yi ba ai kowa yana ji kuma yana gani kuma yana da me yana da hankali amma da yake son zuciya ya aure mu bari ba misali shan da dadewa na taɓa yin bayani akan wayanda suke masu sana'ar bola ana ganewa masu yawo da buhun bola suna tsince-tsince yawo da buhun bola daban ka daban sayan kayan karafa daban ko ba ka bane akwai masu sana'ar fanteka suna sayan kayan karafa ko suna sayan tsohon kaya su sayar akwai waɗanda suke yawo da buhun bola suna tsinta kaya su kuma daban akwai kuma waɗanda suke siyan karafa in an tara su kai kamfanin karfe su ma waɗannan daban amma abin da zai baka mamaki wancan karatun da aka yi bayani a kan 'yan bola sai wani ya je ya ɗauko hoton mutane ga sunan kan tirela wasu mutane a kan tirela suna yin lodin karafa, cewa waɗannan mutanen wai da su nake muna gane son zuciya tambaya a nan shine wa ya aike ka ka ɗauko hoton wasu mutane ka liƙa domin kana so ka haɗa husuma muna gane son zuciya saboda neman haɗin husuma su kuma mutane da dama ba sa bin diddiƙi da muka bibiya sai muka gano wanda ya yi haka asalinsa ɗan shi'a ne ana ganewa ɗan shi'a ne ya ɗauko karatun da aka yi wata da watanni ya ɗauka ya ɗauko hoton masu lodin ƙarfe ya liƙa a ƙasan bidiyon yana yaɗawa duniya saboda a lokacin da mai yawon bola ya ji sai ya ce wannan karatun da shi ake wannan kun ga matsala ce to wannan shi zai kai mu ga ainihin wata magana wayanda suke sana'a ta ka sana'a ce duk wanda ya taso arewa ana sana'a ka mai tsohon kaya ya je ya sayar in kuma kana son tsohon kaya mai sauƙi ka je ka saya sana'a ce mai albarka ka saya ka sayo waye ya ce wannan sana'a ka haramun ce akwai wanda ya faɗa babu wanda zai faɗa haka don ba ka da dalili ka ce mai sana'a a ka haramun yake yi wanda yake sana'a karfe tunda ya Allah ya sauke sura su sukutun magana kan karafa ko ba haka ba za ka ga yanzu ana da kamfanin karfe wane ne ya ce don kayi sana'a karfe kayi haramu akwai wanda ya faɗa haka babu wanda ya faɗa jama'a muna ganewa amma a inda ƙalubale yake shine abin da ya shafi sana'ar bola abin da ake ce majari bola babu ko shakka ba haramun ba ne mutum ya ɗauki buhu ya je bola ya tsinto kaya ya kai ya sayar ya samu abin da zai ci wannan ba haramun ba ne jama'a muna ganewa ba haramci muna almajirai yana daga cikin abin da muka yi ni na yi itace itace in ɗauko itace a kaina in je in sayar in samu abinci ina almajiri na yi wannan wannan yawo da buhun ka tsinto lokacin muna cewa rafta mu je mu tsinto mu kai a auna mana a bamu wani abu mu sai abinci duk mun yi wannan don haka babu haramci a ciki ga wanda ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi don haka abin da yara suke yi na sana'ar ɗaukar buhu kayan bola wannan ba haramu ba ne amma abin da muke faɗakarwa a irin wannan gaba yara ƙanana in so samu ne karatu ya dace da su ba wannan sana'a ba ana ganewa saboda yara ne ƙanana sannan abu na biyu kowa ya kiyaye a lokacin da yake wannan sana'a ya tsaya a iya kayan da aka yar abola kada ya ɗauki kayan mutane bare a samu dama a zage shi ko a ci mutuncinsa wallahi jama'a na kwaci mutane masu irin wannan sana'ar sun taɓa kayan jama'a ban san iyaka ba daga mutum an kama shi wani ma ana niyyar kashewa to kaga idan mutum ɗaya ya yi duk wanda aka gani sai a ɗauka haka yake alhali ba dukkanin mutumin da ka gani da buhu ba duk wanda ka gani da buhura ta yana bola barawo ba ne abin ba haka yake ba muna ganewa amma idan aka samu mutum ɗaya da laifi sai a ɗauka duka haka ake to muna fatan wannan za a kiyaye akwai wani abin da na kawo maganarsa cikin karatu ba mu taɓa zato ba kuma mu taɓa tsammani ba za a samu ɗan sanda wanda yake sanye da kayan 'yan sanda da yunifom na 'yan sanda ya fito duniya ya faɗi maganar da ba haka take ba idan za ku iya tunawa na taɓa yin misali da wata dpo da aka taɓa yi a fafe wadda ake shana na dpo ko matan nan ta fito bbc ta yi fira da bbc da hausa cewa ta shiga fanteka ta shiga wurin 'yan bola da 'yan sanda ta same su da muggan makamai wuƙaƙe da bindigogi duk wanda ya saurari fira wannan mata haka ta faɗa wallahi jama'a dukkanmu mun ɗora kan wannan magana dalili 'yan sanda ce kuma dpo ce kuma musulma ce kuma bahaushiya ce kuma 'yan arewa sai muka ɗauka gaskiya ta faɗa dukkan mun ɗauka gaskiya ta faɗa amma daga baya da masu fanteka da masu bola da sauran dattijansu sun tabbatar da wannan mata na na DPO ƙarya take jama'a kuma na ganewa me ya kai wannan son zuciya duka sun tabbatar cewa matan nan ba gaskiya ta faɗa ba ba ta zo da 'yan sanda fante ka ba abinda ta faɗa ke a BBC fa ku ji lalacewa ƙasar nan mata ne uniform wadda ta kai matsayin DPO ta fito ta gaya wa duniya bbc hausa tana faɗa wa duniya cewa ta shiga fanteka a fafe ta shiga wujen 'yan bola a fafe ta samu muggan makamai duniya ta ɗauka labarin ya yaɗu ko'ina sai gashi yanzu ya bayyana wannan magana ba haka take ba wace irin ƙasa ce wannan kidan kaga akwai buƙatar gwamnati idan mutum ya fito ya magana ko da yana sanye da kayan sarki a yi bincike akan maganar gaskiya ya faɗa domin waɗannan mutane 'yan bola ko 'yan fanteka da aka zo duniya don ba su da baki aka ce an kama su da makami abin da aka faɗa a kansu ya zama na cewa akwai alamun tambaya maganar ba haka take ba saboda ba su da bakin kare kansu ba su da bbc su ba hukuma ba ne to ya kamata a ce ana bibiya al'amura don a gane gaskiyar magana a fahimci abin da yake gaskiya hatta mu gaba mu masu wa'azi mun sha ɗoruwa akan wannan magana don ba mu taɓa tsammanin dpo ya ƙarya irin haka ba a duniya sai muka a akan maganarta don haka da muka gano maganar na akwai alamun tambaya sai muka baranta daga wannan magana tunda magana ce da bata zama gaskiya ba son zuciya ba ƙaramin sharri ba ne muna roƙon allah ta'ala da ainihin ya tsare mu da da ainihin son zuciya don haka yan uwa <clears throat> son zuciya yana da cutarwa da yake yi daban-daban abu na gaba akwai abin da ya zama hadisul majalis wannan roƙo zan yi roƙo zan yi za ku ga ana ta yin magana a kan abin da ya shafi iyayen manzan Allah wallahi ba ni jin daɗin wannan magana maganar da ake a kan iyayen manzan Allah Allah ya sani ba ni jin daɗi wayanda suke ba na son faɗa haka don ni ban natsu ba masu cewa iyayen annabi suna eh, wato sun mutu ba musulmi ba ko suna wuta idan ka zo ka ba ni labarin iyayen annabi suna wuta me na ƙaru da shi da me ka ƙare ni kai din da mai ka ƙaru wani alheri ka samu wani alheri ka bani sannan wannan magana don Allah malamai su tambayi kansu magana iyayen manzan Allah da halin da suke ciki bayan mutuwa shine abin da ya dame mu a yanzu tsakani ga Allah me fa'idarsa me amfaninsa me za a samu idan an yi ba kowane karatu ake kawo shi cikin mutane ba ko ba haka ba yara da mata masu hankali marasa hankali masu ilimi da marasa ilimi a zo ana tattauna wannan matsala ni a fahimtata ni a fahimtata ko da ka karanto wani hadisi wanda akwai maganganun malamai a kai daban-daban to bai kamata ka zo duniya kana faɗin irin wannan hadisin ba Allah ya ji kan Dr. Ahmad BUK Allah ya gafata masa da ya karanta wannan hadisin nan da nan sai ya wuce bai tsaya wani dogon magana ba har ma yake cewa in kana so ka tambayi matsayin iyayen annabi kai ma ka tambayi matsayin iyayenka to ni kiran da nake yi ga malamai da masu wa'azi don girman Allah wannan maganar a daina don ba ta da amfani ni ga fahimta ta don girman Allah wannan magana a daina yinta don ba ta da amfani ni ga fahimta ta Allah ta'ala ya sauwaƙe eh. idan za mu kawo ayoyi wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ni akan wannan nake Allah ya ce ba ne wa wasu mutane azaba sai na tura masu manzo ko ba haka ba wani manzo ne ya zo wajen iyayen annabi suka ƙi yin imani eh a tambaya ce tambaya ce samu manzo da ya zo wa iyayen annabi suka ƙi imani sannan iyayensa sun rasu ba su da yawan shekaru ko ba haka ba ne akwai dalilai da dama ba sai na kawo su ba ba lokacin maganar su ba ne amma ni abin da nake waɗi wannan magana ba ta dace ba malamai suna tattaunata ni fahimta ta kenan bata dace ba malamai suna yawan tattauna wannan magana da fatan ainihin za a kiyaye wato son zuciya ya riga ya aure mu Allah ya babu mafita to sai dangane da ƙasa jama'a ƙasanmu ta shiga wani hali babu abin da ya dace da mu a yanzu irin addu'a da roƙon Allah addu'a da roƙon Allah halin da muka shiga ba mai iya fidda Musa sai Allah ana ganewa ba mai iyawa babu shi muna roƙon Allah halin da muke ciki a Najeriya Allah ya kawo mana sauƙi Allah ya kawo mana mafita ya kuma zaunar da mu lafiya to kamar yadda za a iya ji dama muryar sama-sama ce ko <clears throat> to kuma ga yanan ta fara cijewa za mu ɗanya abin da ya samu na karatu ya zama dai cewa an dawo karatu insha Allah ta'ala to a dararu tiba'il hawa cutarwa na bin son zuciya cutarwa na bin son zuciya alhawa <clears throat> lahu adararuhu alkathira jazakallahu khairan wato cutarwa ko ka ce son zuciya yana da cutarwarsa wanda yake mai yawa al'ajilatu wal'ajila na nan kusa da kuma na nesa idan mutum ya rungumi son zuciya son zuciya zai cutar da shi nan kusa da kuma can gaba ana ganewa ko wanda allati tamna alal insani talazzuza bi hawahu wallati tamnau alal insani talazzuza bi hawahu son rai da yake hana mutum ya ji daɗin abin da yake so sihi ma kana kattana ama bihi son zuciya yana mantar da mutum abin da ya riga ya amfana da shi <coughs> idan mutum na da son rai ya amfana da ji ya amfana da gani ya amfana da hankali duk sai ya manta kamar Allah bai taɓa mushi komi ba ya yi abin da ya ga dama don haka mutumin da ya rungumi son rai son rai ya fi cutar da shi fiye da kowa shi da yake son rai yanzu misali ka duba halin najeriya ka duba ka gani idan an tambayi masu dakon mai me yasa ake wahalar mai sai su ce laifin wane ne idan an tambayi minista sai ya ce laifin 'yan dakon mai ne da kuma haka ba idan an tambayi 'yan dakon mai sai su ce laifin masu gidan mai ne idan an tambayi sai ya ce wancan ne to wane ne eh kuma me yasa a najeriya ake haka me yasa me yasa ba za a ce dalilin da yasa muke wahalan mai son zuciya ne ko ba haka ba babu dalili da zai sa a ɗau mai na najeriya a kai shi ƙasar waje a tace kuma a sake sayar mana mu sake ɗaukowa mu kawo ba dalili <clears throat> babu to amma tunda muna karkashin tasiri na ainihin son rai ko kace son kai babu wanda zai iya fitar da mu sai dai Allah wannan san <clears throat> zuciya da muke ciki ka cutatu kuma ka cutatar da wani ko ba haka ba ka cutatu kuma ka cutatar da wani eh Allah ta'ala ya tsare mu Aliyu ɗan Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda yake cewa iyakum wa takimi shahawati ala anfusikum ka shedunku da baiwa son zuciya dama a kanku ana ganewa ka shaidunku da baiwa son rai dama ta tafiyar da al'amarinku ya zama kai son ranka ne yake tafiyar da kai ɗayan gane magana abin da kake so abinda zuciyarka take so shi kake yi <clears throat> eh, wanda ɗan najeriya a irin tarbiyyar da ya samu a ƙasarsa saboda ba doka da wani zai zo ya tadda ana layin mai kun kwana a wurin idan ya zo sai ya je ya zagayo sai ya shiga gabanku ko ba haka ba eh sai ya zagayo sai ya shiga gaba idan kuka tsaya haka kuna kallon shi shi fa baya da kunya idanunsa a'a ya sha mai ya ku tsaye duk inda ka je haka muke a wasu ƙasashe ana raba abinci fi sabilillahi ana raba abinci saboda Allah mutane na bin layi sai ɗan Najeriya ya shiga gaba kuma sai a buɗa masa sai ya shiga gaba saura su kyale shi ga mara kan gado ya zo <coughs> ko ba haka ba <laughs> ato kuma bai jin kunya na ga wannan da ido na a madina shagon abinci wani zai zo ya ba da kuɗi a ba mutum kaza abinci <coughs> wanda yake so ya karɓa sai ya je ya hau kan layi sai ya karba sai ka tada mutum ashirin talatin suna layi idan ɗan najeriya ya zo shi bai saba bin ƙa'ida ba kawai sai ya wuce gaba ya tsaya ko ya ƙirƙiro layi biyu kamar yadda ya saba idan motoci suna suna gosulo wani ya layi ɗaya nan wani ya layi sai a yi layi nawa layi hudu to can ma sai ya ƙirƙiri layi hudun fararen nan sai su eh? kuma shi bai jin kunya haka dai zai idan aka je makka ya maimaita eh, yi a madina yi a makka babu abin da ya dame shi don haka mun riga mun saba da son zuciya Allah muke roƙo ya gyara zukatanmu aliyu dan abi d'ali yana cewa ka shaidunku ka da sallamawa sha'awa fa inna ajilaha mimun nan kusanta abin zargi ne duk wanda yake biye wa sha'awarsa zai zama abin zargi ko ba haka ba wa ajilaha wa khimun ta kuma mummunan abu ne wanda ya biya wa sha'awarsa to a nan duniya zai zama abin zargi a lahira zai samu mummunan makoma to kaji fa in lam taraha tanqadu bit tahziri idan baka ga zuciyarka tana jawuwa ta hanyar tsawatarwa idan an tsawatar ta janyi zuwa ga daidai ba wal irhabi idan aka tsoratar zuciyar ta dawo ta bi daidai ba fasawifa bi ta'biri wato ka biye zuciyar taka da at sanya mata buri wal irghabi da kwadayi idan zuciyarka bata yadda ba an yi mata wa'azi an tsoratar da ita duk bata bi ba to hanyar da za ka biyo mata sanya mata buri ya ke rai in kika yi haƙuri da giyar duniya za ki samu ta aljanna kaga kana sanya wa ranka me burin samun me aljanna ya ke zuciya in kika yi hakuri da matan duniya za ki samu na aljanna ya ke zuciya in kika yi haƙuri da haramun za ki samu halal ana ganewa kana sanya ma zuciyarta ka buri da haka za ka lallashe ta eh za ka lallashe ta da haka to kaji yake cewa fa innan ragabata war rahaba abubuwa guda biyu kwaɗayi da tsoro idan shtama'a alal nafsi idan kwaɗayi da tsoro suka taru a zuciyar bawa zallat lahuma qadat sai zuciya ta yi laushi sai ta biyu bi ma'ana duk mutumin da yake da abu biyu a zuciyarsa kwaɗayi da tsoro kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah zuciyarsa za ta yi laushi ana ganewa mu abin da ya same mu mafi yawa shine ciwon kwaɗayi ba tsoro ciwon kwaɗayi da yawan mu muna ganin kamar aljanna za mu kai tsaye eh haka muke gani wannan kuskure ne kana saban Allah kana yin abin da ka ga dama ka riƙa ganin za ka aljanna kai tsaye wannan kuskure ne ana ganewa ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata zuciyarka tana tsoro akan zunubin da ta tara aiko abin da na aikata in dai Allah bai yafe min ba na shiga uku haka ga wannan tsoro ne ko sannan a gefe ɗaya kana fata na samun rahama to haka ya kamata a ce zuciyar bawa ta zama to kaji ka tambayi kanka me yasa iyayenmu suka zauna lafiya me yasa wa ba haka ba iyayenmu sun rayu lafiya sun mutu lafiya amma yanzu mu rayuwa lafiya ta gagare mu eh ko ba haka ba ne dalili ko shi ne su iyayenmu wato ba mai tilasta wa kansa sai ya hau irin mota kaza dole ko ba gaba bi ma'ana iyayenmu za ga mutum bai da keke amma hankalinsa kwance ya je gona ya dawo gidansa a yi tuwon gidansa ba nama ya ci ya zauna lafiya da safe a mai dumame ya ci ya zauna lafiya mu kuma yanzu mun ɗauko ƙarya sai na hau mota iri kaza sai na kama hayar gida iri kaza ko ba haka ba sai na sai abu kaza sai na yi abu kaza abinda zuciya ta raya maka ya kamata ka sai mota iri kaza ko ka sai gida iri kaza ko ka ɗinka riga iri kaza ko ka yi abu kaza sai mutum ya matsa sai ya yi a wannan hanyar zai sauka daga layin ubangiji jama'a ko kuna gane maganar nan ita zuciya idan aka saba mata daga abin da take so aka ɗora ta kan abin da ba shi take so ba ta risina ta ba abin da ake so a yanzu me yasa ake samun mugun hali daga wanda ba a zato ba a tsammani wannan labari gwamnati na nan tana bincike amma na san kuma kun ji a sokoto aka kama mace polis da hannu a cikin satan yara a cikin wato satar yara kidnapping polis menene aikin polis an ɗauke shi aiki don ya kare rayuka da me da dukiya kuma ana ba ta albashi ɗazu-ɗazun nan idan kun saurari labarai yanzu kes ɗin ma an dawo da shi abuja yan sanda ba so nawa ake kama barayi da bindiga kuma 'yan sanda suka ba su bindiga ko ba ka ba albashin da ake ba su bai sa musu gamsuwa ba sun biye wa san rai muna gane magana sun biye wa san rai so nawa ake kama 'yan fashi da makami sai a samu wani ɗan sanda ne wani kuma ya yi aikin ɗan sanda ya bari yanzu dai ina son musulmi a najeriya mu bibiyi wannan matsala an daɗe ana sace mana yara daga arewa ana kai su ina ana kai su kudu har yau me aka yi amma zai ba mu mamaki a ce mace polis tana cikin kes na sata 'ya'yan jama'a to mu ba mu ce satar ta tabbata ba amma a yi kyakkyawan mai bincike cikin yaran da aka sace hada jariri an turo mani bidiyon an turo mani bayanan hada jaridar daily trust ta buga mutumin da yake da aiki ana biyan sa albashi idan ba son zuciya ba me ya kai shiga shiga wannan lamari na san ba ku manta ba cikin wannan harka da ake ta bandit an samu hakimi hakimi akwai hakimin da aka ba shi dubu ɗari bakwai kamar yadda suke faɗa ya ba da dama aka shigo garinsa aka kashe sama da mutum talatin ne dubu ɗari bakwai da yawa ana kama hakimi ko mai sarauta da hannu cikin kashe mutane wannan menene eh san zuciya domin zuciyar ta raya ma tana so ta ci abu kaza ko ta sha abu kaza ko ta mallaki abu kaza wanda ba ka da shi maimakon ka saba ma zuciyar ka haƙura sai ka biye mata a kan abin da take so yanzu wancan bayanin da muka yi a baya dangane da mutumin da a ce mace ta kai mukamin dpo dpo amma ba jin kunya a fito gidan rediyo a faɗa abin da ba haka yake ba wanda ba karamin bala'i ba ne fitina ce ba daidai ba ne domin akwai cutarwa ga mutanen da aka zo aka gaya wa duniya cewa an same su da mugan makamai kuma duniya ta ɗauka a haka aka kuma rubuta aka sajjala a haka ko da wani lokaci me za a musu kallo za a kalli cewa 'yan bola da 'yan fanteka suna aje makami wa ya faɗa dpo sannan an bincika maganar an gano ba gaskiya ba ce ina ganin ƙasashen duniya inda ba najeriya ba ba za su yadda da haka ba mutumin da aka ba riga kayan sarki ya tsare dukiya ya tsare mutane ya tsare mutunci kuma shi ya dawo yana kuntata ma mutanen wannan a najeriya kadai ke waruwa a najeriya kadai to da haka uwa abubuwan babu ko shakka ba su da daɗi to kamar yadda za a iya gani na kai wa uwa bayani cewa ana fama da yanayi na a ainihin abin da ya shafi sauti kuma mun sanar cewa yau insha Allah za a koma karatu don haka na matsa cewa duk yadda za a yi a dawo karatu ko da karatu kaɗan muka yi an san cewa an dawo kuma karatu zai ci gaba insha Allah so da haka 'yan uwa da ba su san an dawo karatu ba sai a ci gaba da sanar da su cewa eh, mun dawo karatu sannan eh, gabar da zan so in ƙara mana a nan shi ne wannan abubuwa da muke karantawa mu yi ƙoƙari su shiga cikin aiki a rayuwanmu su shiga cikin aiki babu ko shakka son rai ko son kai duk al'ummar da ta rungumi son rai ko son kai ba za ta kai ga nasara ba ana ganewa duk al'ummar da ta rungumi son rai ko son kai ko son zuciya ba za ta kai ga nasara ba a duniya da lahira to kaji don haka muna kira ga ainihin duk wanda suke da hannu a yanayi da al'umma suke shiga bangaren mai bangaren abinci da tsadar rayuwa idan ka san da hannunka ka yi ƙoƙari ka zara hannunka daga zalunta al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya kamar yadda aka ji na yi bayani akan waɗanda cutarwa ta same su domin cutarwa ce kuma sun koka kama tun daga na yi bayanin 'yan fanteka da 'yan bola da aka yada maganarsa a duniya wannan ya faru ne a unguwarmu shi yasa da ke ta maimaita a fafe cewa 'yan ta'adda ne su makami suke ajewa da maganganu marasa kyau to wannan magana babu ko shakka an bincika ta ba haka take ba bayan allah nan sana'a su suke yi mai siya yana siya mai tsuntowa yana tsuntowa batun a zo a jingina masu ta'addanci wannan ba haka bane ba daidai bane ana ganewa batun a ce an kama su da makami shi ma ba gaskiya bane su da haka waɗannan maganganu duk gaba ɗaya bincike ya tabbatar da ba haka suke ba kuma ba gaskiya ne ba so da haka muna kira ga kowane bangare da ya ji tsoron Allah ya aje wannan tunani na shi a gefe ya rungumi abin da yake daidai Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya na yi magana dangane da abin da ya shafi iyaye ko ɗazu an samu matsalar wasu yara wannan ɗazu ne muke gani wanda cewa aka yi sun bacci amma su yaran sun ce su almajirai ne a ina kuke saboda kankanta su sun kasa faɗin makarantar da suke an samu nau'i na wahabi ba cewa muka yara in kana so ka kai yaronka makarantar allo ba ce kada ka kai shi ba amma in ka kai yaronka makarantar allo don allah ka aje masa abinci ka aje masa sutura sabulun wanka sabulun wanki ka aje masa abin da za a kai shi asibiti in baya da lafiya amma yaro ƙarami bai mallaki kansa ba a ɗauke shi a kai shi inda baya iya faɗin ma malaminsa wannan kaga ba a kyautata wa yaron ba ana ganewa na zo daga kano na tsaya ina sayan ruwa zan taho nan kaduna abuja in kamo hanya in taho nan yara almajirai guda biyu don allah a taimake su a sasu a mota a taho da su suna so su zo kaduna daga nan wani ƙauye a kaduna aka kai su almajiranci abin nan da eh, kano ba almajiranci almajiranci ba matsala ba ne ba matsala ba ne ba laifi ba ne hanya ce ta samun ilimi hanya ce ta samun ƙur'ani amma abin da muke faɗa kullum muke maimaitawa yaron ka ciyar da shi <clears throat> da shayar da shi kula da suturarsa wurin kwanansa da komi da ya shafi ɗanka yana wuyan ka ne ba yana wuyan mutanen gari ba ne muna ganewa ka yake kai ne za ka yi ba mutanen gari ba don haka yan uwa muna fatan za a kiyaye kuma za a ɗauki kyakkyawan ainihin mataki Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya to kamar yadda na faɗa yanzu mun riga mun dawo karatu insha Allah ta'ala daga wannan karatu ya ci gaba kenan ah, kuma muna fatan kafin nan murya ta ƙara washewa insha Allah